mai martaba shehun borno alhaji abubakar umar garbe ibn el kanami ya kira ga kungiyoyin da ke tallafa 'yan gudun hijira a jihar borno da su sake buɗe taimakon nasu zuwa ga ƙananan hukumomi mai martaban ya wannan kiran ne lokacin da kungiyar bada agaji na al'ummar musulmai da ke kasar saudi arabia da ake kira islamic relief foundation suka kawo wani tallafi ga wasu yan gudun hijira da ke jihar borno mai martaban wannan alhaji anas abba masaya wakilta ya ce akwai buƙatar irin wannan taimako daga wasu ƙungiyoyin na daban don ganin irin halin da al'umman jihar borno suka shiga mai martaban ya ma suna nuna farin ciki zane game da wannan tallafi da aka kawo waɗannan al'umma. mutuka mai martaba ya farin ciki game da wannan allah ya sanya alheri yana roƙon islamic international organization su yi kokari ko da lakalgaman biyu uku su zaba a cikin kananan hukumomin su kai wannan tallafi mun gode musu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya kare mu gaba daya a Najeriya Adil Hussaini Abdullahi shine daraktan riko na wannan kungiya da ake kira Islamic Relief Foundation da kuma suka mika wannan agaji ga al'umman jihar Borno abinda muka zo da shi a nan Borno insha Allah muna da dubu hudu dubu uku that is na blanket bargo kenan akwai shinkafa da spaghetti da mai a ciki wato abinda da gani a cikin buhu din nan kenan na'am shine a cikin buhu yin wannan ba so insha Allah wannan abubuwan duka yadda aka gabatar mana a jawabi cewa insha Allah za mu je wannan NYSC kam da Bakasi kam da Dalori kam da Misure nan a makaranta sannan akwai overnight na Abba Bukar sai a Jahabizatul Mustaqbal makaranta insha Allah duka wannan wuraren za mu je mu distributin wannan kayayyakin kuma kamar yadda na ya gabata nan lokacin da na yi bayani na gaya muku a nan cikin barno muna da marayu wanda muke sponsoring in. su sun kai sun fi 600 su amma yanzu ganin wannan abin shine muke so mu ba su koda mu samu koda dubu uku ne mu samu mu ba su gudunmawa a wannan garin that is borno in mun ce scholarship abinda muke kifa muke kira kafalatul yatim shine duka za a sponsorin duk wani abu da ya shafi mai dalibi abin da ya shafi karatu da abinci da lafiya duka wannan wannan wannan taimakon iya kulle a ciki ne da muke ba su kamar nuna ya aka kashe wajen siyo waɗannan kayayyaki wurin siyo kayan nan dubu ɗari uku da sittin 360,000 riyals zai ba mu 36 miliyan naira to koya waɗanda suka samu wannan tallafi ke ji ne muna na maryam abdullahi alhamdulillah mun gode allah mm, daga nan muke gaba. muna nan abujan talakawa Hmm. Abuja Sharaton ba eh a nan muke wallahi ga wurin hijira ina nufin daga wani gari ka zo wurin hijira mu din ne hmm. to ni kan fita billahi ba zan yi kuskure ba hmm. nan kike ma nan nake sai dai wahala da muke sha amma nan nake Allah dai rufa mana asiri amin su tsira na Aliyu na Aliyu to gashi kin samu taimako ko eh, to mun gode Allah saka da alkhairi mun gode daga wani gari ka zo daga Bama daga Bama ko eh, albarka Allah albarka Allah kare mu kuma Allah ba mu zaman lafiya To Muhammad babu ya Kinin yadda rundunar sojan ke ci gaba da kubuto da al'umma musamman ma wanda 'yan gungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su a dazuzzuka ana ci gaba da samun kwararowar 'yan gurin hijira wanda kuma akwai bukatan karin taimakon agajin gaggawa daga hukumomi da ma al'umma masu zaman kansu. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.